Me sunanka? Sunana Ibrahim Umar. Shekaran ka nawa da haihuwa? Shekara na ashirin da haihuwa. Me addininka? Addinin ni musulmi ne. Kai wani yare ne? Ni yaren Fulani ne. Ina aka haife ka? An haife ni a dogon dawa. Kana da yara? Ina da mata biyu yara biyu. Me sunan matanka? akwai hadiza akwai hurera ka fa yarana akwai sule akwai shehu ka yi makaranta a'a ban yi makaranta ba boko ban yi ba muhammadiya ban yi ba sunana dsp husaini gimba mm. attached to ig special tactical squad mm. that's sts kenan uh. first, first headquarters abuja Suna ofis namu kenan ina aiki ne a gargashin shugaban 'yan sanda na najeriya eh, kuma a gargashin acp kolo yusuf assistant commissioner of police akwai abin da muke kira word of caution eh. watan gargaɗi kenan eh. kana son na yi maka shi da hausa ko ne maka shi da turanci a ina son a yi man shi da hausa na yi niyan gabatar da kai a gaban kotu to kana da bayanin da za ka yi mun eh akwai bayani sosai ma ba zan tilasta ka ba ko ne maka alkawari don ka gaya mini gaskiya eh ba tilasta a wannan al'amari amma komai ka faɗi eh. zan ɗauke sa haka a record kuma a rubuce kuma muna yi amfani da shi a matsayin shaidu a kanka a gaban kotu To ba damuwa. Ka yadda? Na yadda. Ka yadda? Na yadda. To kai mun bayani. To ni dai cikin laifukan da nake aikatawa muna yin kidnappers, kuma muna yin robilin, muna koran shanu. Inda anan hanyar Abuja duk inda ka je ayi wani fashi ko satan shanu to in ba ba ni ciki yara na na ciki. Wanda muke aikata laifuka dai da dama anan kan hanyar Abuja nan ba ma a nan kaɗai ta tsaya ba har wajajen Katsina haka muna zuwa wajajen Zamfara duk muna zuwa mu laifukan nan. So ina da bindiga guda biyu da AK-49 ɗaya da Z3 guda ɗaya yarana kuma suna da AK guda huɗu wanda muke aiki da su kenan. Akwai kuma wani oganmu wanda yake kawo mana makaman nan a Zamfara yake ana kiran shi Alhaji Surajo. Sukan ɗauko kayan nan daga Libi ake hiddo kayan nan, sukan zuwa daga tsakanin Nijar da Libi, akan zuwa da raƙuma kamar guda ɗari haka aje a kwaso kayan nan in an yi shi. Sukan zuwa a ɗauko su da raƙuma in mun so a bamu kayan nan Alhaji siraju zai sanyo motan shi ya lodo mana ko bulet guda nawa muke so, ya zo ya kawo mana su a nan dajin Rijana ya ajiye mana su. mu ta aiki da wannan makaman kuma in zai sai da mana bindiga yana sai da mana AK dubu ɗari bakwai da talatin muke sayan su g din nan kuma na saye shi a hannun su kusan dubu ɗari tara da hamsin amma su ba haka ma suka sayo su suna dai tura mana mu saboda suna ganin muna samun kuɗi a banza muna samun kuɗi ga kinnafin din nan sosai muna samun wata ran mu samu miliyan goma miliyan biyar miliyan bakwai miliyan shidda miliyan biyar zuwa miliyan hudu miliyan uku har miliyan ɗaya har dubu ɗari biyar kai har dubu ɗari biyu amma da sakamako yanzu abun ya yi wuya a nan hanyar abuja an aje matakan tsaro to shine ba mu ji daɗin wannan ba mun koma daji yanzu filani ne yan uwanmu kawai muke takurawa mawa talakoki wanda ba su da wasu kuɗin kirki hai ka ɗauko agwai bai wuce dubu ɗari ɗari da hamsin muna cin wahala muna son mu dawo a bakin titin nan nan muke ɗaukan kaya da yawa dama to yanzu an aje matakan tsaro da mun zo sai a bi mu akwai 'yan sandan da suka kama ni na yi mamakin kama ni sosai ba ma kaɗan ba saboda ban yi tunanin ɗan sanda a ce ɗan sanda kama ne na yi gumaji da sojoji su zo su nema na in kubuta su yi nema na in kubuta har gashi wai yan sanda sun zo sun kama ni haka nan a bakin titi kuma da yan sandan nan suka kama ni na ba su haɗin kai na je na kai su ga sauran yara na inda suke yan sandan nan su yi rawan gani sosai su yi ba ta kashi da wa'annan yara na an yi harbe-harbe sanadiyan haka ma sun kalkace wasu yara na sun kama wasu kuma yanzu suna hannunsu. To ni mu je ga mu nan yanzu a hannun hukuma kuma duk irin abubuwan da nake ga ma na ga ma gaskiya ne saboda ni abubuwan nan na yi nadama a kan shi abin da nake yi na yi nadama a kan shi a mutanen da ka gaya mana ka kashe eh, sun kai kamar guda nawa eh mutanen da na kashe wanda zan iya tunawa za su kai kamar mutum goma haka akwai <coughs> da tun da na fara kashe da mutum ɗaya akwai wani aboki na ofisa ya ce na kashe shi na sha jinin shi na ce mai a ya ce to daga yau in na kashe mutum in rika can jinin shi da wani malami namu a cikin gari yake kwanar dangora yake ce in ka kashe mutum ka sha ka ɗan lashi jinin shi koya yake in ba haka nan ba shi ciwon hauka zai iya kama mutum to da suka gaya wannan duk lokacin da na kashe mutum ni kan sha jinin shi lalle na kashe mutane za su kai goma wanda na iya tunawa da su akwai eh. wani mutumin da ya zo ya nuna ka mai suna dan azumi a dan azumi na san shi dan uwan shi na kashe musa a nan yamma da rijana eh. ya zo ina son yi kidnapping din shi ya kiya ya ruga da mashin daga nan kuma ni na harbe shi so in muka ɗauko mutane muka tsare su a daji wasu in ba su biya ba mukan kashe su in kuma mutum ya biya mu bashi ya tahiyar shi to dan azumi da ya zo mu na kama dan uwan shi Musa hay na kashe shi da na sokin nafin din shi yaki na kashe shi sai na ce ma dan azumi ya zo ya kawo kuɗi Musa na hannuna shikenan dan azumi ya tako ya zo ya kawo kuɗi ya zo ya kawo kuɗi a wuri na dubu ɗari biyu da hamsin yana da dubu talatin da biyar a wurin shi na haɗa dai duk kudin nan na kwashe shi ma na kwashe shi na kai shi daji na aje na aje shi na ce ina son dubu ɗari bakwai wurin shi to na yi shaye-shaye a wata rana na kwanta bacci yara na suka je can da wasu yarabawa wanda muka kama a hanyar abuja mm. wanda yara na suka yi ta amfani da matan nan ban ji daɗi ni kai na su yi rafin ɗinsu su yi amfani da su sosai amma ni refin ba aiki na bane shin karuwa ba aiki na bane nawa kuka ansa a wurin wayannan yarbawan nan yarbawan nan mun anshi miliyan goma wajen su akwai wani kuma da ya ƙara zuwa ya nuna ka a wurin yan sanda wanda ya ce ka kashe baban shi me ya eh, faru eh wannan anan kan rahir rijana ne baban shi ya dan taho yana yawo muka haɗu da shi tsohon nan na ce mai zo mu je zan yi kidnapping din shi tsohon nan ya ce bai zuwa bai da abincin da zai shi da iyalin shi balle ya zo in kama shi to me zan samu shi kenan da na je kanan ina ja da baya in tafi in jale shi tsohon nan kawai idan na ji ma ya ce bai da kuɗi kawai na ga harbin shi ma ya shi sauƙi nan take na na latsa mai rafin so uku na kashe shi kuma ka yi mana bayani akan wani shugaban matasa wanda ke kakau wanda kuka kashe eh, me ya faru wannan shugaban matasa shi ma mun je lokacin ma gaskiya ba aikin nan ina ɗanyen shi sosai mun je da manya-manyan barayi su bulak su ofisa su ardo su kiri su nono marigayi nono wanda aka kashe na rijana kawuna ne ka sani to da su muka je aikin nan mutumin nan sarkin samarin nan yana cikin gidan shi akwai wani gaya wanda ake kira na labbale Da ya leƙa shi ta windo ya ga yana riƙe da bindigan toka yana nuno shi, tunan ya sa AK-49 ya yi mai harbi ɗaya same shi a ciki ya kashe shi wasu suka ce a ɗauki matan shi ogan namu shi nono ya ce kada a ɗauki kowa muka fi